والصلاة والسلام على خير وليد المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وما لهم من إلى يوم الدين. باب ما أفعل الخيرات من ثلاث babi mai bayani a kan wanda ya kan fatowa ga hannuwa da ya zuba ga karfi wato wani ke ruwa wankewa na farko idan ka حدثنا أبو نعيم هو أخر بن حسين قال حدثنا بخير هو ابن معاوية عن أبي إسحاق هو عبد الله بن عمرو العبدي قال حدثني سليمان البري وهو صحابي من خالد الصحابة قال يشي حدثنا حدثني ابن المسلمين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce shi Ibrahim ibn Hudayr ya ce manzon Allah ya ce amma ana amma ni fa ubidu ala ti dala ni kan ina zuwa ruwa ga kai na ne domin sahabbai na magurgan da ba sun yi gaddama a kan su wanda ba ta zuwa ruwa ga kai wasu ka ce ana zubawa ne da wasu ka ce ana zuwa zubawa ne da kai to ga kuma manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam yace amma ana amma ni fa ubidu ala ti dala ni kan ina zuwa kai na to ina zuwa wato وفي بغاء الناس وأشار بيديه كتير ما هذه كتير كم بدوها إنك كم بدوها بدوها تسو da mai cewa ana yi biyar uku da mai cewa ba a yi kasa mai cewa ana yi kasa uku to manzo Allah ya ce ni da irin nake su uku ne zuwa ruwa su uku ne da zuwa ruwa ga kaina na ga wannan ashe kenan sunna ce ta a sallallahu alaihi wasallam ko to sunna ta a sallallahu alaihi wasallam idan aka zo wajen aiwatar da sunna aka koyi yin badalla abin da su bayan badalla sunna ce ta manzo amma wannan tana matsayin mutane zuwa ruwa ga kai ta hukumar sarkina don haka da tabbai suka wani ga wasu kai kawai ya isa idan kai mutai ruwa shi ke ne ya isa amma in kai ne duk ya zama sahabi na uku ya zama sahabi حدثني محمد بن بشار وهو بنداون انا جميل بندار قال حدثنا بندر بندر يا فتامي وانا جميل محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن وليد الثالث عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya kasance ya wuri ba ala za a tafi talata shi na ruwa su kan so ya wuri ba ala za a tafi talata mazu ala ɗan da zuba ruwa su kansa zai zuba so shi na ke babu ma a fara ala za a tafi talata wannan hadisi shi ne fassara ta yawa babin da aka kula babu ma a fara ala za a tafi talata حدثنا da نعيم ne. Ala a ta suna محمد بن a بن سامي kala a tattalin abu da kare wanda shi na a wannan a muhammadu na ne yake ana shi albaka kala kala ni jabir jabir ya ce ni a tani in mu'anni ka dan ba san ka yawo inda ni yuna da ku da hasanin shi na yitta hasanin ni muhammadin wai yana so ya zuwa cewa hasan dan muhammadin na ya bai ni hasan dan muhammad wata hasan jika aliyu na a alifiya ta ana yin shi muhammadun na alifiya da shi ake wannan hasan ta ce sai ya zo ta yi nuna inda ne. lokacin da hasan ya zo inda yake sai ta bayani sai ya baka na ko sai ya baka na da jinabar ya wanka jinabar ya kasance ba ko tunisi كان النبي صلى الله عليه ya وزوء الله يتنشي يقول صلى الله عليه وسلم ما زوء الله ni وانتهي na ruwa. ويكيدها على رأسه يكون راس الخمسة ثم يكيد على سائر جسده سنن يشكر راس السنة ولنجي ما أفعل على رأسه ثم يكيد sannan shi kun على ruwa ala ملوك yi وقال jiki ga dukkanin da da sai hasan nuna alim ya ce min a hasan nuna muhammadu da ya ce min in ni da julu ni mutum ne ke mai yawan gari ne gari ke na yawa na yau kan fata uku zai فقلت سيدي كلام الرشيد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شهادة manzo Allah ya ji ka yawan gashin kai kan fada uku na tare kai ka fada uku ba zai sa ba ka kulle magana wanda nan akan wanki gaba su tsaye ya rika حدثنا موسى هو ابن اسماعيل التبوذي قال حدثنا عبد الوالد عن الاعمش عن سالم بن ابي an kure ne wanda da abadin hannun da abadin a ranar maimuna da biyu zan lalawa a alaihi sulama ma na ada wa mazo an sa ruwa dubu da saboda shi wanka haka tana idai shi mazo an sa wani hannu wanka ma za ta yi ne shi ne ruwa a yi da dama sai zuwa haka sana mata ya kira ko ya wanke ba ko ta sai sun ma mata ya da ko da zai sun ne gobe an mashi ga kasa sun ma wannan sun ne ko ba ko ta ne kai shara waka sana wata ko wanke ta sai wai dai ne wanke hannuwa ne sun ma fara ala ya tafi sun ne ko ruwa ne kirta ce ma ce ma ba ce ma sai ba ce ba to aka ce a fara ala tafi a ce sai a adadi na farko shi to shi abu hayar kun da ba da kai shi da ce babu dole mara ta to wani hadisi kun shi amma rasuli sai makami sun mata awwala sannan mazo Allah ya juya min makami da domin ne ba da tsara da dangi wani ba mun shi babu man bada min tilabi wa tiri da zulmi babu babu man bada wanda fara bin tilabi wa da aka kawo mai ruwa da aka kawo mai ruwa suna cikin kwatanni abu ne ko kuma da ya fara da turare ne gudun lokacin wanka shi da turare za a fara wa ko ruwa za a wa to za a ne su da turare ya fara lokacin da ya halarci haji sai ya da Aisha radiyallahu anha ta kawo mai turare turare mai kaushi kuma da ta ne turare kamar an hada shi da mai sai mazan Allah shi ya yi kai ne ya shafa amma ne ya shafa ya amma ya sha amma ya ya sha amma ya rubuci to shi na حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو قال حدثنا ابو ادم انا جميل الحق المولد عن حنظله هو الى ابي سفيان عن الحاتم بن محمد عن عائشه قالت تشي كان النبي صلى الله عليه وسلم مدعو على تشي اذا كتب من الجنابه in يوم wanka da naba da arishe in na hau da ilani shi na sa a kawo mai da arishe in ko magana na sa a wani abu na hau da wanda ya kasance girma ne ya yi daidai girma kusan ne ba a halar da kafin ke shi ruwa ga ƙarfi ne fa ba da a shekara a bai shi fara da bangaren watan kan shi a tsaye dama nan na nan na ko a haɓa su samu mai wankan da laba shi na farawa da daman shi sannan hannun shi a ina farawa da hannun shi da dama sannan ina farawa da kuka dama sannan kafa hagu wajen kai shi na fara wani bangaren kan dama sannan bangaren hagu wajen jiki suna wani bangaren jiki shi da dama sannan na hagu saboda a ta rage zama a ha ta ke kan da yusuf sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi yusuf ko sai mu daman tawa na ba ni shawa a fi da kulisi da sun yi takalman shi wa da kulisi da shafakkan shi ta ce wani kulisi kulisi ko kuma da dukkan amuran shi kuma wa umurihi haka nan ga al'amura ne kullum da aka su wato Allah yana farawa da dama don haka shi kenan kaga masu cewa bai wankan da daba in yi zo wajen wanka da fara da wani bangaren dama sannan bangaren ruwan da mutane idan mutum ya zo su ruwa gaba da wanda shi ne wata ya kare wata ya shi ke na wata yi ko bai wani bangaren da ba ko wani bangaren abu yadda a koya mutum fara to ba a koya mai hakan ga kaji ke daban daban sai a ce ka yi ka zo wajen wata ya a kawai duka wanke jikinka in ka wani jiki ka fara wani jiki sai ka yi sai ka yi sai da bayan ya fara kasu ya fara kasu ya fara kayan yasu na jiki ka za a fara da alwala ya ka fara da alwala wanda sai a wuri ka wasu kashi in ka tsara da alwala sai ka kusa ka wanke in ka tsara ka suko za ka fara wasu hannuwanka in ka wanke hannuwanka sai ka wanke dawo gare ka in ka wanke dawo gare ka sai ka shigo sai ka kuka ruwa ya ko kurba din shaka da tashi shi ne sai ka wanke musa sau guda da wanke hannu da musa guda da wanke hannu da musa guda sai ka shafi kanka sai ka yi wani kawo to na wajen shafa sai ba kai za a shafa shi ne sai ka fara wakanan sai ka zubo ruwa ka zubo ruwa ka zubo ruwa ka ka wanke kanka shi ne sai ka sai ka dawo ka in ka tsare cikin ƙarshe sai ka ka shi a cikin wani ka shi a cikin to mata wanka amma dai shi ya yi ba ba ce ruwa ga wani sai ka cikin sai ya wanka in ka cikin ka zo zai gaya ta ce ke na ba kwanaki bai mai ta yi akan mutuwar baki wanda ke shayi da shafa ba su ke na ba wajen wankan ne da afadin حدثنا ميمونة ميمون ساقع من قالت تشي سببت للنبي صلى الله عليه وسلم نادوا رمضان الله روح ولا فأولد بيمينه على شماله فأولد بيمينه على يساره فأولد بيمينه يزم الله كهنو داماني على يساره يزوى سلطة يزوى سلطة كهنو ينابو فكثروا ما يوجه عن وجه ثم تتلقى يجبو سنة يوجه فرجه sun matsala yadihi albarka sun matsannan ala yadihi albarka yawa ya yi da hannu ne ala ya yi da hannun shi albarka ko matsaha ya shafi hannu ne da ɗan da ta wanda ta da hasu da ya wanke ta ko matsaha ne durani sun matsara ala yadihi albarka ala yadihi ya yi haka yadihi albarka sai ya kuri kasa sai kuri kasa shi ke nan kuma haɗe turari sai ya wanke hannun suna sun mu kasar hasan ne wanke ta bayan ya wanke sun mu mamman wata shaka wata wannan shi a sai mu bari babu man mazara babu man mazara wata shaka sai kuri ko haka ne ko babu man mazuin shafi da janaba babu man mala ba da dana kan kufur baki wanda sai shafi da janaba wannan shi an baka kudi da jima bani ثم تأمن سلوته من فرقاته وأقار على رأسه يزور الكنش ثم تنحى من يدي سنتا وكفل كلميه وجهه وعبونه sun mace da mai da an kazo yake da tsalle falan yankul da ha bai shayin ciki ne da ita ba an kame kawo da ya kare wannan wanka sai dai ita mai muna da jan lawa an ha sai ta tsohu mai kawo ne wanda ɗan mutum yi wanka tsabta tsabta da ruwa ta ta kawo shi ta ne shi da ta kawo shi ke sai mai da mai karbawa wannan yankul da ha sai bai kaskare shi ne bai shayin wanda wannan ta shawun ba ya yi nan. sai ta mamu ne haka kina tare da ruwan nan da kai ne shi na yankewa shi na shayar saba saba ruwa shi na ta haka mutum Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin mai daga hannu ne ya kuma rika ro a cikin mu ne ta ta ba mu miki mu kada da mu ne cikin ne mu ne yace ma sallallahu alaihi ba da kuma nan hannu ya yi ya kai saba saba ruwa da hannu shi to haka ne sai ya ta ga tun da ka ya ta wuce yana ta dawo ki mu za mu ko da shi ya ga mai sun dawo don haka sai ka yi ruwan da hannu shi ba da tawo ba babu masjid bin turare da suka kuma ansa babu mai rani a kan masjid goge hannu bin turare kusa ya ta kuna ansa don ta kasance ta yi faranta حدثنا أبو يزيد عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا الأعمش هو سليمان بن مهران an talib na yan jani an kuma yi an da abadin an mai mura da an nan na fiye san da zaba alaihi salama a yi kuma zuwa allah ya yi ta tilin na dinar ya yi wakar dinar ba kada da ku biye da yi yau wani kurji ne da hannu ne sun wada da da ha al'arika sai yi wannan hannun da su canza shi na ke babu masu yin bin tura da ta tuna shi na ce na ga sun ma da daga taha alhaita sai ya goge hannun da kanga sai ni sun ma ka tsara hatan nan wanke ta sun ma ta wata sannan ya arwala wudu a hulun talati ina arwala shi sallah wannan ma fara da min goge doka ce ne kare wankan shi ka sallar da laifin wani kafafun babu hali da hirin junub ya da kuma fil ina kabla an yi da ha idan lam yakun ala yadihi adarun gar janaba babu wannan babi ne mai bayani halin mutum da ya rabu shin mai janaba na cikin da ne in suna da janaba ya samu ya sanya hannunai filmari ta ina da cikin makai domin ita ta ce tsakanin zahin ruwa da sanyin su yi shi aka ala mutuwa da yin shi ma da mutane da ake shi zahin gaya mai da koko ya mai yawa koko ya yi kaɗan to shi da ta yasa hannunai domin ita ta ce tsakanin zahin ruwa da sanyin su to lokacin da yi wannan wai ga gabanin abula an yi ga tana har gabanin shi wancan hannu to idan ya yi wannan ya za a lam ya kuma ala ya jiki kalam in ya kasance za mu kalam kada hannu ne gari da zabaki in ban da hukunci ya raba hukunci ya raba ɗaya gari su amma jiki ne lahi a wani wani ya hana akwai da ni babu da shi wa a da halakin mun umara wani fasa kuma azibin ya da hutu ta goyi da abdullahi bin umara da ba za ku na alimin kowane siyasa ne hannu ne ta tabu da cikin ya na arwala cikin wani na wutar da daba da jiya shi zalin ya yi ko bai ba wannan daga tilha alhali ko lokacin da ta bai wanke ta ba sun ma tauka sannan ya arwala wannan ya da ibn umar wa tun abbas ba san da abdullahi umar da abdullahi ibn abbas ba su akwai da ba da yan tabi kun yin zulmi tilabati da ainihin ruwan da ta tsakowa irin ya yi cikin kasu ruwa da cinka ya yi na da koma cikin kasu ko su koma cikin ainihin bukiti ko su koma cikin ruwa da haka muka da ita to tattalin wannan da ya yi wannan koma ba ko yi ne saboda ya ta kiwa ruwa na wanda ya kasance mutanen nan an yi umarni kuma sun kowane ruwa shi ma wanda ya kasance yin mutanen to ba ko yi ne wannan dai a cikin abu da ya nuna an aisha har ta ce kuntu na kasance a kai da tilo ana ina wanka ni wanda biyu da mazo sallallahu alaihi wasallam ni ina in wahidin cikin matsayi guda ta hada ne ba a gina biyu hannun mu na saba wa ciki ne shi ke nan wai wannan ko buhari shi a rikin babun kabin da hirin ne mu ga da gobe ina ya kabla an aiki ga tsira ha idan zai ko ala yadi kadarun sai mu jinaba wannan kenan waje da manzo sallallahu alaihi wa aisha sun kasance suna wankan janaba cikin mafi guda cikin mafi guda cikin bokiti guda cikin ajin wanka guda ya kasance idan sun kasa wurin wanka ne da hannu wanda suna ne suna ba wani ma suna cewa ke tsaye na lima wani ke ke tsaye na lima ba ce ke ga tsarin nan da wato sa hannu ba wanke wani ko a shi ke nan in bai da tsarin in da zaranta babu komai a shekara iya sa hannu da cikin ruwan na alwala ko na wankan da ba amma haka saboda jahilci in ko kai haka sa hannu sai da ko gaba da حدثنا مسدد هو ابن قال حدثنا حماد هو ابن زيد بن حماد بن عن هشام

ake kuma ce shi kuma wanda mun karanta shi ko Buhari ya sun ba da hukunci ya mun ba da hukunci ya gano a shi nan kaga wajen ko ba wani nuna wannan ya tashi ko babu kwamitin da gashi da Abdullahi bin Umar da Abdullahi bin Abbas suna kan suna ganin babu da yake haka kuma ka bayyana a shi kenan kaga aikin sahabi hujja na ko ba a samu abin da manzo Allah ya aikata su ba sai an samu aikin sahabi shi a zama hujja حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الديالي حدثنا شوبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول شنا سوى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن على تسنكي والمرأة المشي حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة عن أبي بكر بن حفص عن قوة عن عائشة kun ta ce na kasance a gafiru ala wanda biyu sallallahu alaihi wa sallama ne ina in wahidin min dilawi mun kasance da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna wanka da makai guda wanka da dilaba wa abdul rahman bin qasim wato kenan wato hadithna abu an قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة بن الخدري وشيخ وغير نادي ومتسلسل a shi ke nan ka diba kaga wa amma da marin tsadin ko an da yi an aisha ne ke nan shuba amma da marin tsadin ke nan abu bai shi ko amma an shuba ke a duk na abu bai ke nan ka ga wata hadisi na aisha ne ko wanda ya kasance min tsariki abin wajibi a tsaya ne an da wannan ko to ga wannan kuma an abin wajibi shi ne lura da kuma da bambanci shi na ce a duk na abu bai قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت عن سؤال مالك قال قلنا سمعت عن سؤال مالك وقت رواية من سمعت عن سؤال مالك يقول لنا شيوا كان النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya kasance wani mara'atu bin nisa'i da wani mata daga cikin mata ne da ita tana da suna wanka ne ina in wani da cikin makai guda ba min da na wajen ba ga riwaya wadda abu ne ya wuce watan yadda ne ya isha mi da nawa ko ko hanyar na shuga shi ita ma wannan hanya shuga shi amma hannun yadda ne ka nada ko to sai ce ni wazada muslimun wazada muslimun ibrahim al-ati malamin buharina muslimun ibrahim al-ati ko ubaybun da wahab da wannan ko wannan a to sai na zuwa wazada muslimun ibrahim al-ati wa abun jariri jaririn dukkanin su an shuba min da janaba sun saba mawa sun saba mawa wani ko ga riwaya ta abu wani ga riwaya ta abu wani ne da ne shuba hadisi na Aisha ko ne ina in wahidi min amma yau kuma na ko an wanda ya kasance amma min da ne anadas ta hanyar anas ko a shi kuma wa da min ina in wahidi ganashi babu yi da nawa amma ga hanya ta wannan musulmin da yuraki ma al-asadi da wahabun jaririn an shuba shuba an alabe ko eh, shuba a an kalin abin da ya koko shuba an wa shuba an abdullahi abdullahi jabri shuba an abdullahi abdullahi jabri abdullahi da abdullahi da jaurin shi kuma a annabi ke na uku a annabi ke na uku to ta ga daga shi kuma na an samu da yara yara su ke kai maka na ga wajen ta ba nan nan ga wajen ga wannan hadisi na anas abu wali da ya yi tibi samu da yara ba da riwaya da yiwu an tuba shi kuma tuba wajen an abdullahi abdullahi ne jaurin shi kuma abdullahi abdullahi da jaurin an annabi ko riwaya da abu wali da ya yi babu ziyara ta cikin su amma ga riwaya na wanda majmun ibrahim al-azim da muhammadu jamil sasu kuma an shuba shuba wa da an muhammad an ah, ah, abdullahi abdullahi da jamil an annabi ko a ah, gangame ina in wahidin min al-janaba ko min al-janaba shi ko ta min al-janaba akwai mace da Allah gura dan nan min al-janaba dan kuma min al-janaba to ko ce an kai min al-janaba ba da ke da ba san miji ba da ke ba ko ina janaba da ke wani kan janaba nan gida na ba ko babu tabbatin gudu wani gudu babu tabbatin gudu ba da bayani haka ana rage da wani abubuwa a rage shi muwala ba da bina muwala ba da bina wasu sun ce muwala ba da bina ba babu tabbatin gudu wani gudu duk zuwa aka ce an yi wa ne wani an tafi ga na nahi ya wanke kuma ku ne ba da ma jafa wa duk ku ba a wula ta mushi ya yi alwala ba a wula ta mushi su ne wani ba shi da gangan ko ba da gangan ba tare da shi a tafi annabi ko to na wasu malu masu ce kuma da gangan wato mawalaci ba ba da bina ba ta samu ne ka fara alwala ta sai ga wani kawo ta yi huta na dukkan babu kuma amma shi ba kuma ne wanda yake kini da ya muwalaci ba da gangan a raula sai haka da suka buɗe a raula ta ba sai ya kuma masa ita da gangan nan ko kuma da ƙayar ruwa amma inda mutuwa na sai tura kawai inda ya ba sai ya kuma masa ba حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا ابو الوالد قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب بن عباس عن na wala ta da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma na ala manzo Allah ruwa ya ga da su bihi da mishi wanka da wannan ruwa fa aure da ala ya dai ya zuba ruwa ga hannuwa ne fa ta da kuma ya wanke hannuwa ne marra kai ne au talata yi wanke hannuwa shi so duk ko uku ثم أورد بيمينه على شماله ثم أورد بيمينه sannan ya zuba ruwa ga hannu ya dama ala shimalihi akan hannu ya na hagu fa ta sana mazaki da hu yoshi wa zakuta ne sun ma da raka da hujja ta da sannan goyi hannun shi ga ƙasa sun ma taɓa mara sannan kokon bakin shi wata shi kai shi haka sun ma da sada wajen ku sannan yi wani fuska ne wai da da hannuwa ne wata hada da aka kuta na ta ne wani kan ta ko uku sun ma a bayan alayyar da ke zuba ba da rukanin jiki ne sun ma tana halin matsami ba ga sada karfi

sai na fito ai wannan tabirin da an samu abin da ya kamata a buge shi tabirin na gari ba da wani tauhidi ba don wani wata na yi sai da wani wata na yi shi kai zo ka je jiya mai nisa da kuma da ji don kani kaɗan da na yi daga a shi ke na kaga mu'alati da nan wuri ba to su ba sun kace mu'alati ba ba ji ina ba da irin wannan sun da tashi a hujja da shi sannan kuma da hadisi wanda zo kan wani a sahabi ya yi abin da ya yi da wala ya fashe a hakuri sai lokacin da ya shi kaga tabliki na yi to amma wanda sun kace bi. wa ainihin mala iwalidina sun ce duk da ba ya aikin manzo sallallahu alaihi wasallam na ibada ne na wanka ne da alwala ne a cikin da san ko Allah mala ne ta ne tabliki don haka malikiya sun kace akan cewa wa tabliki haram na musulmi da masauri na sai da kai da mushi da kai ba sai da kai da mushi da kai ba haram kaga na kan buhari ya ta ya ta malikuna da idan bai yi matsala da malikuna da ya yi matsala da sunan abin da kuma maluma babu ma a wurin da bai yi a lashi malihi firguli babu da dani a kan wanda ya kan faturwa zai yi nihi ga dama ne a a cikin namu a tabu قال حدثنا ابو عوانه وسام بن عمرو عن الكل قال حدثنا الاشم قال حدثنا الامش an tsari min abin da an kurejin molar da abadin annin da abadin an mai muna yadda hadis kalata ce wala abin da su da zai sallallahu alaihi wa sallama a muslim na ada manzo ana ruwan wanka wata ta dubuli wa manzo ana kariya wa tabba ala yadihi ya ba da hannu ne fa da ta haihuwa ke ta maratar so ɗaya mamara ɗaya ko so biyu sai قال سليمان سيد سليمان ماشي وأمنا أمشي نقول قال سليمان sai abu da ce la alami azakar salisata ban sani ba shin salimun da abin da abin gaiwa ya ce cewa ya yi watan mazaka kowa da sai ya auta ranar ko ko ne da mace uku ne na mace ke shi ya mutuwa amma salimun da salimun da abin da abin don mun da ne duk shi da shi ambata mara sai ya auta ranar shi ambata amma nan sai ya kasance shi watan Suleiman ibn Maharana shi da aka ce ma al'ama shi yau ke kara Suleiman ya ka kira shi na ji babu abuja Suleiman to lakabi na ɗaya ambata al'ama shi to shi na Suleiman ɗin Suleiman da bin Maharana shi da ke kara Suleiman sai Suleiman da shi la adadi ba sani ba an zakar salisa shin shi salimun na abin jaji ya ambaci wanki na uku amma ko bai je shi ba sun ma abu da gabe ni ne ala shimali babu ma abu da gabe ni ne ala shimali bil kulli هذا هو المقصود بترجمة الباب ثم أبرد sannan ya kan fatuwa zai mini ga dama ne ala imani ya zuba a kan hagu ne maka sana ya wanke fara da hukunci ne sun ma da lakai da hujjar rafi sannan ya goyi hannun shi ga kasa aure haɗi ko katanga wannan shi tsada tarawi ko ainihin wata shi tsadan aljani ko kuma ainihin shi suleiman bin muharara amashi sun masa annan ta mamman da masu allah ko kurbaci wannan shi kan shaka wanda sanar wajen abu yi wani kusa ne wanda ya ta hannuwa ne wanda sanar aka yi wani kan ne sun masabba ala ya ta bihi sannan manzo Allah ya ruwa ga dukkanin jiki ne sun masana kasar na manzo Allah ya ne zai kan na sanar sanar da mai yi wani kawo mu ne fana wani duni miƙa miki da kasan tawul ba ƙara da ya jiki haka za ta yi wa hannu haka wani bin habi amshe ta ba yi an hannu haka ya kama shayarwa da ke shi tsabba tsabba na ruwa shi na yadewa ba babu da dada masu ma'ada wa man dara ala nisa'i bi gudun wahid babu wanda babu ne da ni kidada ma idan mutum yi imani da iyali ne da wanka ba su ma'ada su zai sake sake su wa man dara ala nisa'i bi gudun wahid da wanda ya sa zagaye mata da kinata da imani ne imani da iyali ne mace biyu ko mace ko mace hudu sai gudun wahid da wanka guda حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا ابن ابي نبيه ana ce shi muhammadu ibrahima wani ayyukan da iya allah tari an shuba an ibrahima ne muhammadu ne mutashiri an ibrahima ne muhammadu ne mutashiri an abidi da kamar shi ne muhammadu ne mutashiri kala ce da kala tuhu da aisha na ambata ma aisha abin da daga abdullahi ibn umar nayi abdullahi ibn umar cewa shi kan watan bayan sun ki shafa turare sannan shi wanka shi ta harami ne na haji bayan sun bayan ya sanya harami na hajji a ɗaya kina kawai turare yanzu faɗa ma aisha hakan ta yace ke yi ma abin da yanzu yi muhammadu muslim yace ke da abin da zai kai da abdullahi bin umara ya ce shi wadan bayan sun shi sanya turare bayan ya shafa maki ne turare sannan shi hanci da hajji ana da farko turare da su ne ƙara ta ce yarhamu lahu aba yarhamu lahu aba abdurrahman Allah ya jika a wani ban Abdulrahman shi ne Abdullahi bin Umar ta ce ai kuntu na kasance kuka yi wa Rasulullahi wa alaihi wasallam na kasance ina sha shama manzo Allah turare mai kaushi kawai turu ko Allah ya tsari zai wannan kusa ya zagai mata ne su mai kuru muhimman yanzu ba su masu annabi su manzo Allah shi wa waye gari muhimman suna mai harshe da hasi, yanzu ba ko kuma yanzu ba manzo Allah shi na kaushi turare a shi na kayan na ga wannan ya saba masu zafi na kwata na son wari shi da ya ta hadisi mun ciyar shi don wata an shi shi kan bayan sun la uhibbu wa ta an uhrima wa an adawi haka shi la uhibbu an uhrima wa ana adawi wannan sun yi hanci da hakika ya kwanci turai dai حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثني ابي حدثنا محمد بن بشار إلى متنبو من حديث محمد بن بشار قال حدثنا وقال بن هشام وقال بن هشام هشام وقال ايش عبد السواري قال شيء حدثني ابي هشام عبد السواري كنا قال كذا ذكر كذا قال شيء حدثنا رسول مالك rasul malik ya fara mana ala shi kan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da tabi'i mata ne ta ilwa awa guda ne da cikin sa'a ɗaya ta rana na mata ne gaba da shi ne mai su goma sha rana bayan sallar da bayan sallar da zai zaga gida ɗafin mata ne in yi zo zai jima'i ya goce su amma an ce wannan mazu sallallahu alaihi wasallam kamar ya shiga a kankan sarfa ba komai idan a hali ya kama nan kun shi haka shi akwai kuma da irin wannan zai kamar amma shi mazu sallallahu zama wasallam maluma sun ce wannan kudiya ta ta ita da shirin kwana mazu sallallahu alaihi wasallam an keɓance shi da shirin kwana ga jami'i sannan kuma suka ce a wani sa'a ta an halatta mai hankalin ke bayan sallar asar an kiyaye wannan ko wata ce ya kasance shi na zagayen mata ne watan ainihin cikin cikin yini cikin lokacin dare wata kan awa da yake ko tattara da ba ya ce lalai kamar sa'a daya cikin yankin dare wannan hali da awa ɗaya da rana wa kunna gida a shirka suna su goma sha kala sai ce kotu da anas sai ni ce ma anas wata in shi ka tara shi ke sai ta bayan awa kano bi ku shi da kodai haka nan a ce mutum a ce mutum shi shi ta ce ba ce goma sha ɗaya cikin awa ɗaya shi da kodai haka nan kala da ke kullum mun kasance na ta haɗu muna labari tsakaninmu annahu uhiya quwwat 30 manzo Allah an ba shi karfin mutum 30 karfin jima'i da mutum 30 an ba shi kuma sannan mutum 30 din ga mai halin da nashi ya aljanna sannan shi kuma abin da guda biyu an ba shi karfin jima'i da mutum 30 sannan ga wata riwaya ta tilbi yace abin da aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam na mutum 40 an ba shi ne halin janna kun ko su ya aljanna ko dan aljanna mutum guda duk masu zama su mace ya aljanna na da mata a dubu saba'in wadan shaka hitaka hitaka da saba'in shi na aikin su ta aljanna mace ta shi ta ke rufi guda cikin lokaci ba kan yi da kayi to shi ma manzo Allah an ba shi ainihin takin iyali irin na aljanna ainihin mutum a rikin an fara shi kowa ya mutum a rikin an fara mutum sallallahu alaihi wasallam amma yi da haka da mafi sallallahu alaihi wasallam bai sha ba fata fara ko kusa ba Allah bai sha ba fata fara shawa ce ta tafi da mata hala to an kai ta kare shawar. ce mafi Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ababen duniya abu nuna kawai an sami shawa ko ba ilayya min duniya kun a an nisa wa shi an nisa a shi an so shi ne abin shi wa da abubuwan abubuwan da tsara wa duniya da mata da tsara masu mawazo na sha kuwa kuma shi a sha wa na kuma wannan ainihin su sace ta annabawa a alaihi salatu wasalam sun kasance annabawa alaihi wa wasalam wadan an hore su an ba su kai sake kai kun ga Sulaiman alaihi salam ma ta dani shi kai ko ma ta dani shi kai mazo sallallahu alaihi wasallam shi a sake musu mu shi an ce ko mu ko an ce muna muna a sake mu sai ma kana a sake tani ko su gama da bai ba shi ke nan ba zai wa tsara ta idun wata ta idun ta idun a ta idun lafi a ruwa ya ce a gina yiwu an da inna annata hasa samun su tsoni zuwa ta zama shi ne ka hishamu a zuwa ya tsakada to ga gaggawa nan hishamu a zuwa an tsakada da a abi aruba an tsakada to wani ya ci ma haku yi nan wadan dalilin a hisham a zuwari an katara ko ko dai sun tsaye a ruba an katara ya sun kai da wannan ba doka domin wannan masu ci na ana doka na dalilin a dai sun tsaye a ruba ko da yake kuma wani masu ci ana doka hisham a zuwari ya yi an gidan katara kuma daga ainihin karatun da yiwu ta da kan ta tada ana cewa shanu a tsuwari a tsuwari ya yi wannan ya ce ni a ba umma amma da abin da wani mutum ka yi a kai ne a ba wanda ya kai kamar wannan din na ke abuwa in ya tada in ya tada duwa da shi ke na kafin nuna wa qala sabilu an kada da ku inna azaba hadatha musu da wani azab hadith abin da ya faɗa musu ya ce musu mace tara wasan gudu da kawawa da tara da sha ɗaya guda tana mata aure sannan akwai mariya akwai da hana bayi ne na sun kowa nan sun kowa da shi ke da kama kuma su yi gaura amma kuma su yi yawan gaura kowa da ya yi ba a ganin mai yi wani mutum ne mu

ثم ثم الحيتين فقال بهما فقال بهما على يي حتى الحنو عليه فقال بهما على رأسه يي حتى الحنو عليه أبا كير وكير يي حتى فقال بهما جماعة فقال بهما ثم فقال ثم فقال هكذا يي تبقى حتى ويكون فتوى يقول لي حتى فقال بهما على رأسه أنا فسر قال جمع الله da yawa su kuma da wannan da yawa ba na duk inda ta shigo sai ya fusa ta daidai abin da ta magana a kai ko kuma da daidai da ta magana a kai abu da ne ba ku da musu ya yi ake ga tsarin wani wani ko masu rume ta ne a na zo in yi na zo in rubuta wani abu kuma sun iya hannun rubuta ne abin da ya kawai ya rage in ba su wa abu yau sai kasance muka samu wasu misali kimiyya sai su koyi hankali na tafiya ta samun ba su a ruwa amma a yanzu insha Allah jibi za a ruwa amma ya za a wani tsara bayani a kan nan sannan mu shigo da zafi ya kamata a san a kan mai tashi ko ya an kamar da gaira cikin misalin na ko lakin mace da mutane a zan mai in muka yi sai mu koma shi ainihin karatun mu to ko yau sai an yi bari da goma sha ɗaya da buhari. Insha Allah. kiyaye za mu yi aiki da insha Allah. Babun فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم حدثنا عبد الله بن محمد أنا جميع المسند قال حدثنا أبو التين قال حدثنا أبو روح الحربي بن عمارة حدثنا شوبة أو واحد بن محمد واحد بن محمدنا محمد بن زيدنا زيد عبد الله بن عمارة قال جدني أبينا جمعينا محمد lokacin da shi ya biyo a nemi umar annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ya ce manzo Allah ce umar an buƙata da nasu hatta shi da Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi wa yusufa fa bayan wannan wani ke musa da wuce da ta wani za ba a lura ta asan mumini imahun ma'amalan idan kuka yi wannan kasar asan mumini imahun ma'amalan ko illa da hajjiha wa hisabu min Allah illa da hajji islami wa tilwaya illa da hajji islami wa hisabu min Allah to wannan hadisi ake yi kaga yanzu sai sai mu ga wajen shuba sai da shuba za mu an ga shuba ko wanda yake a cikin shuba shuba shi ne da ba bai kenan wannan hadisi tan tabar da yi ko ba kuma ce kenan hadisi ya zama gari ko kenan ya zama sakatun asna an ce ayyukan nan ko to sai a mu san kuma shi ko wani yau duba alharami wani umarata to alharami wani umarata shi kuma anwa an shuka to shi za a gabawa da abu malik wanda aka yi wa shi karatu sai ka ce abin wani ibn sabahi an shuba alhali wani umarata an shuba a ce ke ganin kaski ba ya an koma wajen wa an shuba hadisi abin ce an gane ko wa an shuba hadisi abin na saboda mutum biyu sun kullu shi gare shi kina da abin wani ibn sabahi sai shi da wannan alhali wani umarata an kiyaye wannan ko amma shi ko hadisi tattara da shi kuma wani an yi aiko to yanzu sai ka komo ga ainihin alharabin umarar wani su hadisi da a wannan alharabin umarata wannan abdullahi bin muhammad al-musa ko shi yanzu hadisi an wa daga alharabin umarata ko to shi kuma wannan abdullahi ibn muhammad da musali ya samu ruwaya sai daga al-harbi umar to ba shi yake ba shina hade da wani wanda aka ce ma muhammadun ibrahim al-arara muhammadun ibrahim al-arara a ibrahim muhammad al-arara ne shi ibrahim ibn muhammad al-arara ai ya yi ruwaya daga wa ya yi ruwa da alharami wani umarata da shi da abdullahi bin muhammad al-muslim an yi aika ku. ba shi ashe in ba tiba in ka ce alharami wani umarata shi wannan hadisi na shi hadisi na saboda wa anhu abdullahi bin muhammad al-muslim wa anhu ibrahim bin Muhammadin muhammad al-arara an yi aika wani ko to sai na kuma wajen abdullahi bin sabari abdulmajid da anwa an shuba an ta yana da ku to shi abdulmajid da an shuba shi a daidai da alhalin wani umar da an shuba an ta ko to shi abdulmajid da an shuba almajiri guda yi ana ce mishi wata abu da sana al abu da sana an abdulmajid da tabari abdulmajid da an shuba shuba anwa an waki ibn muhammad ne zai din ne abdullahi bin fara an ke da ku to ka ga da misali sai ka komo cikin wannan al'amarin da tabbari to hadisi ɗan haku wani ne wanda ya rubuta shi ne shi guda ana jin shi abu sana ne an ke da ku to shi na mara ne shi wa tammata da umirtu hadisin umirtu an kuka tunan nasa an hore ni wajen hannun nan an kuka jiran nan na ba an kuka jiran nasa hatta ya shaɗu Allah ilaha illallah wa anna muhammadu wani wani wani da muni ni jima'an illa da shi wani to nan kuka jiran nasa wanda hadisi na mai kasance wata an abdulmalik sai ka ce garibun an abdulmalik garibi na an abdulmalik gehen wanda ya shirka abdulmalik da zama garibi ba abdulmalik a garibi ba wanda ya zo shi arzu shi a garibi saboda shi awa kenan shi abu da tara aljanna to shi na malam na ce to yanzu ya ga kuma cikin bayani akan hadisi وليس أو ما إلا الناس حتى يشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله ko to in kuma wannan da wannan hadisi to shuba safar da shi an wake ne sannan yi kuma shuba na kura wa yani shi da da wuye biyu shi da lumurin shi da tabbari shi na da alhalabin umarata to alhalabin umarata da kura wa yani shi da da wuye biyu shi da abdullahi shi da abdullahi shi da abdullahi muhammadin al-musadi shi da ibrahim muhammadu da al-azhara ko sannan lumurin shi da tabbari shi da yawa shi a da mutum guda mu'adare abu da sana ana ce mishi malikun abdullahi da nisman to shi da ce to in dai wannan hadisi na to in dai an ne karbi mani na to malikun da ke samu mai shiga cikin riwaya ne gari wa abin da sana ba su da sana ba matsayin umirtu hadisi na umirtu an kuka shi da nasa in dai an ko an kuka shi da nasa da abdulmari kenan ɗan eh, ya kasance daga abdulmari na to ma'arifar zaki ba mai shiga cikin ruwaya ba mai shigowa ciki ga yau aji ga sa ba aji ga sa sai wani da kuma a hajjar da ruru to sai wani da kuma da ruru shi wanda ya tashi sai a maka mulu ba shi ya fata mu da المقبول هو السيد والقوي الجليل والثابت الصالح والمجود والحسن المشكر والمعروف معقوله قبول ذي معروف المقبول حديث والأكيد مكرفتي إن كنت أنت حديثي كرفيرة وتنفذاه من المحدثين ما تو حذارة ما تو فصاحة إلى حديثي ya suna gudun a ɗaya suna jini su ce a jikin mafi mu wani an suke sun gwamna da kashe a mafi ko bai zan da hindi ba ya shi ba cikin hasan nan in bai shigo cikin sahihu da ba shi wajen a sahihu da gani in shi shigo cikin hasan da zafi ba shi wajen hasan da gani amma dai na sun fice maka muni duk wani an kanta su ta su samun mahita to shi na ce an maka muni a kare da maka muni ko da shi ne ingantacce idan aka ce hada shi ko ce hadisi na aka ce makabuli ke ne ka ita ki su suna na hadisi ne wani wal haka da aka ce hada hadisun ta makabul qawiyin hadisi kawai yana da shi makabuli alayhi ya kace hada hadisun da yin na wa salimu ya kace hada hadisun salim makabuli na asalimu ya kace hada hadisun salim salim da ke yana da ima aka hujja sai da hiri idan da hiri bai haka nan wal mulle wani sai kake hada hadisin mulle wani wannan hadisin mulle wani wanda an fi sun yi tsawa ne an je wadai an je wadai a shi an zama kuma shi da haka nan da kuma yake ana samun cikin cikin hada hadisin mulle wani kuma ne shi na fi sun yi wadatun haka nan kuma na cewa hada hadisin za ka ce hada hadisin haka nan ba ka kuli na sai aka ce hada hadisin an musu yi wata kenan wata bishiru bishiru sahiha ko kuma bishiru ba da ba da ba da ba da ya kama da tashi da ba Allah ta ce araba sahiha ko kuma ce araba sana sai an ce araba araba sahiha ya ce mai sai an ce araba sana ya ce mai wurin musulmi wal ma'ruf sai an ce hada hadith ma'rufun shi ma ba kamuni na ka مقبول كوين مقبول جليل مقبول سالم مقبول سالم مقبول مجود مقبول حسن مقبول المشروع مقبول المعروف مقبول ذكي مقبول وكذلك هذا حديث مقبول ذكي قبول فهو أن لفظ يا حفاري لسو ويا حديث مقبول معروف وأثار وجوه معلومة الحمد لله والسلام yana tambaya ina hukuncin wanda bayan ya yi alwala ya yi wanka da wata wankan da naba wanka da wata wankan da naba wankan da naba ne cikin da abin da kawai ya rage gare shi shi masu maliki da dalili judan yawa mutu bayani mun da wasu maluma su ce ba sai an judan yawa wasu maluma su ce ana judan yawa wa kawo wata dalili kudin da maliki sharrun jihi wannan ya ce kuma wannan wa kawo wata dalili judan yawa da dalila da masu da masu da malikiya amma kuma in ya kasance wasu judan yawa ba ta ga aiki shawa aiki ne ka kuma judan yawa ne in dai ka fara da alwala fara ruwan kanka ya sha ta ka zubo ruwa ka wanke cikin kana kana yawa ta kai ka sauka ba ka yanka ba ta tsare wanka lafiya na sai da dukkan salati ai da wanka da shawa da zuba da hannu guda ta ta shawa ake ma nauyi na ta yi zuba na na ibada daga hannunka ko ka sai ka ɗaya wa hannu ka zuba sai an kai ga sanar da ta kuma kawai kai mu ka wanka na eh wanda ya zama cikin zurfi shi kuma wajen wankan da zama wankan da wani bayan da yake ya da wani yana da yana istighfari dubu sai yi wani malami ya ce duk wanda ya yi wani adadi na salati ko na istighfari babu shi bai ana na daga Allah yana cewa wa zaki nuna la hakila wa zakira a adallahu lahum wa zakira wa a alayhi hada jura azim al-kirina ko wa zaki nuna la hakila wa zakira kana sun kai da yawa sai ka sai abin da haka yi yawa wani abin shi yawa sai ka abin da kake jira shi na iya dubu goma ko dubu ko dubu talatin kullum akwai mai dubu da yi da ke to duk adadin da ka yi kana samun lada saboda mun ya aka yi ba su ta hanyar aka rubuta wa muzaki a cikin zuwa an yi bayani an ka ce wannan tafiya da zai lafa a matan mafuta ta kasance tana da rumfun da dino arba alaƙin wa rumfun da dino dubu hudu dubu hudu ba ko dubu ɗaya ba shi ne ina magana a kai in ya kasance kai mu ba da lada ko to ba da lada ko ko ruwan ka ya kai ba da lada cewa an kai kai ne Allah ne mai yawa ko ya ai inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ko ko sannan Allah ya cewa man salla alaihi wa sallam صلى الله عليه عشرة ومثل عليه عشرة صلى الله عليه مئة ومثل عليه مئة صلى عليه أربع wanda ya yi salati goma wanda ya salati guda Allah ya labe goma wanda ya yi goma Allah ya mai dari wanda ya Allah ko ba da lada manzo Allah ce gashi ma nan ba ko da ba Allah da yi in ka ruwa manzon Allah zaki Allah zai yi mata da ko inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sannan kuma ga shi nan watan zidan jini da jini wannan jini sallallahu alaihi wasallam kullu ma da karatu zafiruna wa da an a al nuna ko sannan an so a yi wata da lalika mu sallallahu alaihi wasallam wannan da sallallahu alaihi wasallam cewa bani hikin ku wa da samun juna ranar al'umma wanda yake wa talatin wanda yake wa talatin duk wanda ke wajen islami da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi an goma shi a gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah na shigo ne kuma cikin duniya zai yi manzo manzo sallallahu alaihi wasallam don haka masu cewa adadi ba shaɗi da ba adadi shaɗi da ga kuma wannan adadi ka'ida ce wanda yake kasance duk magabata suna da adadin da suke akwai mai dubu akwai mai dubu akwai mai dubu uku akwai mai dubu hudu akwai mai dubu ishirin biladi na yi na wannan ya rubuta ya ya wanda wanda ya rubuta a ilu kai ajin jiya ko ya rubuta ya na za a ga ainihin da da da da wani sannan akwai da na kawai kuma aina kuma wanda ya kasance an da su an da ilimin su an da su to in so shi wani wannan wanda ya ce in mutum yi talatin dubu bai talata shi kawo bai gani ce ba har ka ce ta jami'a ba har ka ce ta yi ko a cikin mutum ya fara yin hawa shi a zama yin ilimi tsoron Allah a cikin ya ba cikin za a magana ke magana ta ilimi amma ka zo Allah cikin cikin magana ka an gane wani ko don haka suka cewa a da ilimi mutum ya kawo labin hawa sha'ani ilimi bai sai na bin hawa don haka ga in kace ba in sai malam wani da malam wani da malam wani sun kace in mutum ya addini da lada wani na ne san da juma'a da tammama wanda ya san da juma'a da tammama ba su sallah sai shi ta yi sai shi ta shi ta ba dan a mataba ta malikiya sauran kan da amshure da kai sun bayyana cewa wanda ya zo jama'a lokaci ya kule don haka gudun kan jama'a da fara mai sai ke yi mai yi yi sallah a ara abin shi ne sallah ya rabu amma akwai kauli da ita wanda ke shi na kalma shi ba ba a kawai shi sai dai ke sai zama ya gani na ba wani da shi a yada shi a nan shi a nan shi a samu ba a yi shi kuma ce an ba shi fatawa sai yana sallah mai cikin yanzu wani hadisi akwai shi a nan cikin gudun kulmara mai hadisi a kan amma bayan haka nan aisha ta yi rasu wannan hadisi da ce kuna son kuma shi ko kenan ko shi rigi ne kuna son kuma ya samu da sanai kuna sun kuma ya samu da kai kenan cewa ko mace mai jinaba ko mace ta lita da haka shi kenan sai ta ga shi ne ba ta ba a da fata da sallah babu abin da bai ta ga wani kada ta da kai amma da gaske karatu tambaya na'am game da wanda yake da masu abubuwa kuwa abin da bai ba hmm. idan ya riga ya raba kwana hmm. sai zan kuma ya yi wannan irin saduwa hmm. eh domin yanzu eh, kamar kala ya to ya tsara da mun bayani ko ba mu yi bayani akan tafar saduwa da iyali wancan dai mun haɗi su ke da ita sallallahu alaihi wasallam ko kuma wata sana'a ta an gaba cikin dare da ta a ranar shi ko na yi an kiyaye wannan to ai yanzu ta sauran shi na yi kamar ya misali sannan wasu ke ke shi ma masu sallallahu alaihi wasallam wai in kamar ya kamar ya dawo da wani tafiya idan mutum ya tafiya ya dawo an ka ce ai shi na da damar inda ya fito shi wani tafi da ne to sai mutum Allah ya ba mu gadara sai ya koyi da goyi ya tafi goyi ya tafi goyi da rana ya tafi goyi da dare wannan shi cikin bayani ya yi mahimmu da sauyi nan ya wanda zai faru mai mata biyu ko mai mata uku shi na yiwa yanzu mai mata biyu misali a yanzu yau da zai haƙa da nauci da faruwa da da da amara su ne yau ran kwanan zainab ne sai rana ta kwari ina da bai kare ba to rana sai ka tafi rana na faduwa yana amurka ya kama ta tafi amurka kaga ka nemi iyalin kuma da mukawata kuma ai babu da ni ko an kiyaye wannan to ya fada nan uku gare ka wannan ta tafi daga ranar faduwa rana na faduwa ta tafi ta tafi wannan har na sana'a bayan ka tafi ta

don kan wata manzo Allah bai tashi haka manzo Allah shi na shi kada ya haka shi na shi kada shi ne lokacin tashi amma manzo Allah bai guduna wanda kai ta Allah ya kuma kai kuma shi ma saboda rashin lafiya shi tashi na ba wai kai ne saboda so yana ba bai da lafiya ne kuma yi bayani a kan hadisi kuma zuwa da illa sannan an kawo hadisi marfu'i wanda an ce na manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisi shi na illa duk da insha Allah mu ga bayani kan mun Allah

amma yanzu a ce wai idan mace to asibiti aka auna jinin ta aka auna hisarin ta haga da ba ta ci ta samu ke aure wannan ba gaskiya bane kuma mu ta saboda watan idan mace sai yi bara a ta bara a tattara kai da uku ko kai da uku dole bara a tattara to yanzu ana tun da har aka ce ثلاث قرون بعد ذاتي بقى ثلاث قرون فشيء من كذا ألا ما هي ألا ما هي سيدا بيانين الركوع إذا من كذا أتى مشكي أما أتى من الركوع أتى مشكي أتى من الركوع أتى مشكي أتى من الركوع أشيء من كذا كان يجينا أبو شيخ ko kuma tsarki uku saboda ni ba za su dole dinnan an yi hilaba kuma sun ce al'umma addamu ko sun da ce alƙur'u al-duhuru to in muka ɗauki dai duhuru a ko shi ko muka ɗauki dai a kuma shi a da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce talata ta kuru'in alkimu ko don mutallaqatu yadda da an tusinna la tusinna an kiyaye wannan to yanzu a shekin nan akwai hikima wadda Allah ya sani kuma akwai abin da Allah ya nuna shi wa da shi saboda ni ana da samun ciki bayan an samu jini na ana da samun ciki bayan an samu jini na ana da samun ciki bayan an samu jini na hudu shi na ma har masabin malikiya su da cewa walau a tafi wa nasu ya dole a kasa a madal hamdu la ita bihi illa an yanzu ya kuma illa an yafi hudu ya hana walau ɗallaka da mutum ya tafi mace sai ta yi da rikari sai samu ne na farko sai samu ne na biyu sai samu ne ba ta ta kai da to shi ke ba ta samu kashi ba ta ta shekara ko shekara uku shekara hudu sai ga shi ne ko ta cewa da cikin da ta yi amma ana da ciki ga shi na ciki ya bayyana to walau a tafi wa da ta zo da ta ya dole a ta a madal hamdu da abin da bai kai matuƙa ta a suke da shi ne watan shekara hudu ko shekara biyar din da mahaifin na da zai karbi sannan za a kashe shi gare shi in za a iya tuhu a yanzu ya kawai shi da kayan ya da hakan bara eh? an kiyaye wannan don hakan ga wannan abin da Allah ya ce kawai shi da a saboda Allah ya fi zamu da yi ko to abinda malam ko gumi ke rahimu Allah shi da ne cewa ya kaje a kallon shi ma ala anna ahirar ummati mukallaf bi ma kullu bi awal ijma'in ma kuma ya kullu akan cewa al'umma ta farko an tallafa musu abinda an tallafa ma al'umma ta farko an tallafa ma al'umma wanda ta ƙarshe abinda an tallafa ma al'umma ta farko duk abinda an tallafa ma al'umma ta ƙarshe farko shi an tallafa ma ta ƙarshe don haka ashe ke nan ya tallafa ma wajen haila wani ita da za ku bude ku na shi an wajibi ne ku ba shi an wajibi ne sahabbai ba ba shi an wajibi ne tabi'ai ba ba shi an wajibi ne ba ta ba don haka da take wajen wani hadisi يدو على ذلك حديث منذ شنا جيسوا ومنا منذ الله كلا شيوا والحلال ما جرى على لسان إلى يوم القيامة والحلال ما جرى على لسان إلى يوم القيامة duk abin da manzo Allah bai ci wanda halatta ba to bai zama halal duk abin da manzo Allah bai ci wanda watan haram da bai zama haram duk abin da manzo Allah bai ci wanda wajibi na ba bai zama wajibi duk abin da manzo Allah ci wanda wajibi na bai zama wajibi ba don haka ba zan da za su fara ce wajibi na Allah subhanahu wa ta'ala ce wajibi na sai an yi idda ko manzo Allah ce wajibi na sai an yi idda don haka mun kan mun ce wajibi na sai an yi idda ya ga kaulin Allah subhanahu wa ta'ala ya ga sunan manzo sallallahu alaihi wasallam kitabun wa sunnatan sai an yi idda

to daga bincike wani ana iya zan wanda ya bincike ya interest na kuma wani an tashi kuma shi mata Dole saniya wanda ya ce an yi an yi bincike da wata yar da aka ce tana ciki na ne wani shi akan gado. Sai ya ce tana ciki. Aka ba ka gaci ta ko ta sa ta cewa da ciki. bayan wannan kuma farko wanda ya na farko a kai aski ba da shi aski ba da shi da bincike na jin kuma da aka sake biki kusa a gagara ba da shi ta ba wanda mai cikin hasashe na to ana gama hasashe da yake yi da duk wanda ba da Allah shi da ba ko gama abin da hasashe da yake sai maza shi ne kuma malamin kai mai bayani ne ce mana ai kamar shidda na ka gama tela yaji biyar yi mata koron wani ya mai zai ce mai sai ka tsaro sai ka so ba a hada iyali ba a iyali mutum ba ta yi kowane abu iyali ko shi ba ma yanzu akwai wasu ya ba mu iyali ba ko shi ruwa iyali na ba to yoshi na ga ayar da da hadisi mutum sallallahu alaihi wasallam suna kuma yake kiyasi ai hada ne mai wannan ba a yake kiyasi sai babu nabi da alqur'ani ba a yake kiyasi sai babu sunna da mutum sallallahu alaihi wasallam duk da abin da Allah ya ce ga abin da mutum sallallahu alaihi kuma ba mu ga aiki kuma da ayyuna ta ce bai dai wannan akan karu da magana cikin ina na cewa ma'ana tana ba mutum kwanan ta na ba wata na da ya ce da a faru ko ko wadan mace ba ta nufi kwana sai ta baki shi suna cewa wacce na ba da amma ba da ce ni wani na ba a fara sai ne su da haƙƙin tana ko sai na ba da haƙƙin nan da wata ne ta wacce haƙƙi na na haka ko har shi ya tafi mota shi an ba da maliki ya zai lafa shi an ba da maliki ya zai lafa da ta fashi eh. da yake to sai aka mace da ta fara kwanan ta da wata mace ko da ta ba wani mata kwana shi da zo wannan mata ko sai ta da illa wanda kana ta ce ko ya ta mu shigo mu wata sai da ta mu dawo ba

to wannan wannan mai kara na wato da kamar rufi ya doka a bari kara na wato da ya bayan wata gidan mai yana da kaya kan mutum wanda ya kasance wata aka ce in yi musulun da suna da da mutum ya ga goma ko kuma ya da goma kake da ta wani ko da duk da su wani musulun da ba haka ke ba ko bai ba da nan ko guda daga cikin su ba sai Allah ya mai su ba. Sai kuma sun da kara na wato insha Allah. a da akwai dukkan da aka rubutu a samu ƙari da a Allah wajen Allah ta mara lafiya to za a fara tambaya ta wanda ya tambaya a kan wacce mutum wanda ke ya mutuntu da ke da mata hudu Allah ya mai da tsawa su mutunta sannan kuma da tabboyi da annan wanda ya kanci sun tabboyi a bakar da ba to Allah yi kuli insha Allah ran rana hudu za a tarata ni da lafiya وإلا شهدنا على الآخرة وزوجة محمد أمر الله الصالح سبحان الذي لا تقول الحمد لله رب العالمين